وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم uwa النار يا alaikum wa rahmatullahi wa الله A barkanmu da sake saduwa a cikin wannan ɗaki mai albarka ba dan mu siya ba ko don mu sai don mu tunatar da junanmu abin da ya sawwaka cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi sallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha na sheikh muhammad nasiruddin al-albani rahimahullah ta'ala yau muna nawa ga watan zulkada yau muna 21 ko wanda ya daidai da biyu ga wata watan takwas shekara ta 2018 a cikin wannan karatu insha Allah in ba a banta ba ga shi yau da gobe Ga shi mun kusan mun cimma tsakiyar littafin kenan ko mun wuce tsakiya ma wannan kenan ganin dama ne na Allah da yarjewarsa to yau za mu tashi akan alfathu alal imami alfathu alal imami yin buɗi ga limami bi ma'ana abinda ake nufi da alfathu wato shine idan limami ya kakare yana karatun sallah to babu laifi a samu wani ya tada shi wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kuma wannan yake nuna maka mu'jiza ta alqur'ani mai girma duk yanda ka kai da haddansa bi ma'ana sai wata rana ka kakare don a nuna maka ƙarshen ilimi da yana komawa ne ga Allah duk yanda kake ji ana ce ma mutum gangaren ala gangaren to bai kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba to amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana karatu ya kakare shine za mu zo mu ji idan limami ya kakare ya halatta a tada shi ya halatta a tada shi amma da uslubi mai kyau don za ka samu a wani gurin limami ya kakare za ka samu sama da mutum ɗari suna ƙoƙarin masa gyara to idan daman haddata sa irin tawa ce washi kwaran ko to maimakon wato ainihin su wato ainihin ta da shi da kyau sai su kara rikita shi ana so a samu wanda za su yi gyaran ba su wuce mutum ɗaya ba ko biyu haka to ne malam yake cewa wasanna sallallahu alaihi wasallam al alal imami manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunanta yi wa limami buɗi idan lubisat Alaihil kira'a idan kira'a ta shiga masa duhu shine lubisat alaihi idan kira'an ya rasa inda zai sa kanshi wato kira'a ta ɗauke kenan to babu laifi a samu wani ya tada shi wa salla salatan hakika yayi sallah wata rana wata sallah a qara'a ha. sai ya yi karatu a cikin wannan sallah falubisa alaihi sai abin ya shige masa duhu falamman sarafa lokacin da ya tafi a nan in sarafa bi mana falamma sallama wa qada salatahu lokacin da ya da sallarsa ba in sarafa ya tafi ba a nan in sarafa ta zo da ma'anan wato ainihin lokacin da ya da sallah qala li ubayy sai ya ce wa ubayu ibn ka'ab a sallaita ma'ana yi sallah tare da mu qala sai ya ce na'am yi sallah tare da ku ya rasulullah Ƙala sai ya ce masa fama aka an taftaha alayya to me ya hana ka kai mun buɗe kana ji na kakare ina jiki ka kada alkur'ani to wannan yake ce maka abu dawud da ibn hibban da tabarani da ibn asakir wa diyafi al-mukhtara bi sanadin sahih su suka rawaito wannan hadisi wannan hadisi yana cikin sunan abi dawud hadisi na ɗari tara uku kamar yanda yake a nan a cikin sunan abi dawud isnadin hadisin shine daga abu dawud ya ce haddasa yazid ibn muhammad الدمشقي حدثنا هشام ابن إسماعيل حدثنا محمد بن شعيب أخبرنا عبد الله بن بن العلاء بن زيد عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر آه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة سيكورو حديثا أنقاني wannan shine isnadin hadisin wa anan kun ga yake cewa gunu ka'a ka yi sallah tare da mu yace yi sallah tare da su yake cewa ma mana aka fa ma mana aka me yake hana ka an taftaha alayya yi min gyara lokacin da da kira'a ta shige mun duhu wannan yake nuna maka ubayy gunu ka'ab wato ainihin yana daga cikin manya-manyan makarantar alkur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda manzan Allah ya ba da certificate a ɗauki ƙur'ani daga gurin shi ya ce huzil ƙur'ana min arba'in in za ku ɗauki ƙur'ani ku ɗauke shi a gurin mutum guda hudu daga ciki akwai ubayu bin ka'ab shine gangaran a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da irin shi da abdullahi bin mas'ud da wato abu sa'id al-khudri wannan gangaran ne lokacin manzan Allah sallallahu alaihi manzon Allah yana ji da su bal ma ubayy ka'ab a bayan shi wato ainihin Umar bin Khattab ya tattara waɗanda suke sallar tarawih ya ce su bi ubayy bin ka'ab saboda ubayy bin ka'ab ya kware wajen haddin alkur'ani mai girma Allah ta'ala ya samu adamshin su kaga kenan wannan hadisi yake wato ainihin nuna mana cewa waɗanda ya kamata su tsaya a sahun gaba su ne wato ainihin mahaddata alkur'ani idan aka samu idan kuma allah bai sa an samu ba sai a samu manya su tsaya masu ilimi idan aka ce manya su ne masu ilimi su ne ake so su tsaya a sahun gaba saboda zaman ko ta ɓaci ko ta kwana limami zai wato ainihin janyo mutum kaga idan limami ya janyo ka ba abin to sai kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kaga kamar limami ya tsane ka ne ma ya janyo ka wannan Allah ya sa mu dace saboda haka sai masu ilimi su dinga wato ainihin zama a sahun gaba yanzu za ka ga saɓanin haka sai dai a bar yara a sahun gaba yara ne za su cika sahun gaba ina masu ilimin ina manyan suna gida kuma idan mutum ya zo sai ka ga yana ƙoƙarin zai cire yaro wai ya shiga to kaga kenan ya kamata manya su su ya fi cancanta su zo da wuri domin su samu falalar sallar a sahun farko manzon Allah sallallahu alaihi ya ce inda kun san irin ni'ima da falala da yake sahun farko wallahi ba za ka yadda a shiga ba sai an yi ƙuri'a ko mutum ya riga ka zaka ce ba za ka yadda ba da sai an zo an yi ƙuri'a saboda girman sahun wato ainihin farko manzon Allah yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala saffil awwali lallai Allah da mala'ikunsa suna salati ga duk mutumin da ya zauna a sahun farko kaga kenan ba karamar hasara ba ce wato ainihin a zo mutum yana sahu na baya manzan Allah yake cewa mutum ba zai gushe yana sahun baya ba har sai Allah ya jinkirta shi kaga kenan wannan akwai hadari ba za ka kasance kullum a sahun baya ba face sai Allah kai ma ya jinkirta ka daga rahamarsa Allah ya saba mu ne wannan kenan abin da ya shafi alfatu alal imami budi ga limami na gaba abu na gaba sai ce al isti'azatu wa taflu fi salati li daf'il waswasati yace al isti'azatu neman tsari ga Allah wa taflu salati da yin tofi a cikin sallah an gane shine tofi fi salati a cikin sallah li daf'il waswasati dan ka kange wani waswasi ya halatta ko bai halatta ba to shine zai kawo mana karatun to anan yake cewa wa qala lahu usman ibn abil as radiyallahu anhu wani sahabi da ake kiran shi Usman ibnu abil as Allah ya kara masa yadda yace ya Rasulullahi ya manzan Allah ya zo na ya kawo komplain gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inna shaytana qad hala baini wa baina salati wa qira'ati ce, komplain din da nake da shi ya Manzan Allah lallai ne ya zo ya shiga tsakanina da sallata da karatuna yulabbisuha alayya yana wato cakuɗan ya mun karatun da sallar baki ɗaya ya ake yi ya yi haka ɗin idan na zo ina raka a ɗaya sai ya ce mun biyu na yi idan na biyu sai ya ce mun raka uku na yi kaga an samu matsala ko wa ƙira'ati idan kuma ina karanta suratu misali suratul fil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sai in shiga wata sura kuma ban kuma san na shiga ba ya rasulullah shine yulabbisu alayya shedanin yana zuwa wato ainihin ya cakuɗan ya mun kasa gane abin da nake karantawa faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzan allah wanda tsira da amincin allah suka tabbata a gare shi ce za ka shaitanu duk mutumin da yake fama da wannan manzan allah ya ce wannan ai ba wani abu bane shaidani ne Yuƙalu lahu khinzabun ana kiran shi sunan shi khinzabun sunan wannan shaidani khinzab kaji ko manzo sai ce fa a ahsastahu idan ka ji shi ka ji alamunsa a cikin sallah fa ta'awwaz billahi minhu ka nemi tsarin Allah da shi wal taful ala yasarika talatan sai ka yi tofi a hannun da hagunka sai ka yi tofi a hannun hagunka so nawa talatan so uku Ƙala. sai Uthman ibn al-As yake cewa fa fa'altu dhalika sai na aikata haka bi ma'ana duk sanda naji irin wannan ya fara bin a sallah sai in yi tofi a hannun aguna sau uku yace fa dhahaba fa adhhaba Allah anni da na aikata haka din sai Allah ya tafiyar min da wannan bala'i da nake fama da shi na wasu wasi wato kaga shedan a cikin sallah ma bai bar mutum ba wannan hadisi na imam muslim imam muslim ya rawaito shi ne hadisi na wato ainihin 541 bukhari ya rawaito shi a cikin hadisi na 641 wato yake nuna maka shaidani ba karamin matsiyaci ba ne wato ba zai taɓa barin ɗan adam ba kuma wannan alkawali ne ya yi lokacin da allah ta'ala ya kore shi a cikin gidan aljanna ya wato ainihin la'ance shi ya tsine masa sai ya ce wa Allah subhanahu wataala to ni ma ba zan tafi haka a raha ba ba zan tafi free of charge ba sai na halakar da bayinka Allah ya ce kai bayina kan na kwarai sun fi karfinka amma sai shaidan ya ce to tunda sun kace sun fi karfina ni kuma wallahi duk hanyar da zan bi sai na bi in na tabbatar sai na samu rabona wanda za mu shiga cikin jahannama tare ya ce la'udillannahu wallahi sai na batar da su wala umanniyannahum sai na sa burace-burace a cikin zukatansu wala amurannahum wallahi sai na umarce su fala yubatti kunna adhanal an'am wala na sai na umarce su fala na khalqallah wallahi sai sun kasance ma halittar da ka musu suna ƙoƙarin canja shi a ƙarshe sai Allah ya ce wa manyan yattakhidhi shaitana waliyan duk wanda ya rike shaytan shine majibincin al'amarinsa faƙaɗi khasira khusranan mubina haƙiƙa ya bata bata mabayyaniya to a nan ka gani akwai yanzu membobi na shedan kala-kala babu irin wato ainihin abubuwa a cikin addini da shedan bai zo ya sanya rabansa a ciki ba yanzu za ka ga cewa za ka ga kafin ga fasinjan allah a hanya sai ka ga na shedan za ka ga kafin ka ga wani abu na addini idan ka fita sai ka ji na shedan ta hanyar kiɗe-kiɗe waƙe-waƙe askin banza a shari'a kala-kala gashi nan a ɗinkunanmu a maganganunmu a ma'amalolinmu wallahi sai ka ga shedan in ba ka yi yaƙi da gaske ba za ka ga a gidanka a cikin ɗakinka ma akwai shedan za ka ga mutum musulmi ne a cikin ɗakinsa za ka ya yi butun butumi ƙato skeleton na na doki ko na akuya ko na jaki ko na wani abu dai daban ya ajiye a ɗakinsa wai saboda ado wannan shaidan ne wallahi a maganganunmu za ka ga ne. a shari'a kala-kala ga sunan babu wanda ba a yi saboda haka a cikin suratul araf kuma sai yake cewa sun mala'atiyan nahum ga yadda zan zo musu mu bayan kan halakar da su ya ce min bai da aidihim a gefen hannunsu ko zan zo musu ta gefensu na hagu zan zo ta damansu wa min khalfihim zan zo ta gabansu wa an aimanihim zan zo ta hannun damansu wa an shama'ilihim zan zo ta ina ta gefen hagunsu wala tajidu aktsarahum shakirin ya ce ma Allah za ka same su da yawa da yawa ba za ka taɓa samun su suna gode maka ba haka ne ko ba haka ba yanzu za ka ga idan mutum yana da kuɗi babu wanda zai sani ko haka wanda zai sani babu wanda zai sani sai dai ya ɓoye su a aljihunsa ko ya ɓoye su a banki kullum ina faɗa idan da mutane suna kaɗaita Allah yadda suke kaɗaita kuɗi da ba ɗan wuta ibada an ce idan kai ka yi ne ka ɓoye ko ka dinga yawaita ɓoye eh, ibadarka to amma yanzu idan mutum yana da kuɗi mai yake yi so yake a sani za ga sai abin ya zama dole ne za a sani amma za ga kullum suna cikin aljihu ana wane ka ba da kuɗin kaza yana ni fa da kuɗi to da haka muke ƙoƙarin ɓoye ibadunmu yadda muke ɓoye kuɗaɗenmu da yawancin mutane sun shiga aljanna to saboda haka yake cewa zai zo gaba gare mu baya gare mu gefen hagu mu gefen mu an gane ko to me yasa bai ce zai zo ta sama ba saboda ta sama din akwai ubangiji subhanahu wataala ya fi karfinsa Allah zai kace-kace da shi to saboda haka wannan tarkon shedan ne tun lokacin da ka duro duniya yana bibiye da kai saboda haka a cikin sallar kama bai barka ba sai mutum ya iya ƙoƙari ya ga cewa ya shirya yaƙi da shaidan kuma wallahi ina gaya muku babu wanda ya isa ce yau ya fi karfin shaidan sai dai kawai kai iya kokarin ka yau ya kada kai gobe ka kada shi imamu ahmad allah ya ƙara masa yadda ya zo zai rasu sai aka ji yana cewa al'an al'an har yanzu har yanzu sai ɗan shi yake cewa ya baba ya naji kana ta cewa har yanzu har yanzu sai yake cewa wallahi shedani ne ya zo mun yake cewa ya kai imamu ahmad yanzu ka ci nasara a kaina na zo maka bayan da ban yi halaka ka ba allah bai bani iko ba ga shi har rai ya zo zai fita a jikinka ban samu damar halaka ka ba sai yake cewa al'an har yanzu har yanzu dai ba zan tabbatar da na ci nasara a kanka ba har sai na garai ya ba jikina kaga bayan allah na kwarai ke. amma yanzu kai kana gani kana an fara riko da addini ka zama dan wani ustazu to shi kenan kana ganin cewa fa ni ne yanzu na fi karfin shaida wallahi babu wanda ya fi karfin shaida sai dai kawai wanda Allah ya ba baiwa iko shi ma idan ya mutu a kai shi yasa Abdullahi bin Mas'ud ya ce kar ku ga mutum yana aikata aiki na kwarai a duniya ku ta yabansa yace ku bari ya mutu tukunna yace domin me mutanen da suke raye ba a amintar musu da fitina wanda kuma ya mutu zaka iya yaban shi amma in dai rai bai fita a jikinka ba to fitina ba a ba a yanke maka tsammani da ita sai dai kawai a ce Allah kiyaye wannan yake nuna mana wato ashe shedanin nan kai zabu yana zuwa ne a lokacin sallah to an ce yuqalu lahu ana ce masa shedan din guda ɗaya ne kuma yake fitinan wancan yake fitinan wannan zaka samu guda ɗaya ne anan ko amma shine aka rarraba shi ko ina zaka samu a wancan masallacin zaka samu a wannan eh malamai suka ce su suna da yawa amma kuma sunansu ɗaya ne yanzu idan aka ce makaryaci makaryaci ai ismul alam ne ko suna ne na wani abu amma aka ga da siga mufradi amma aka ce makaryaci amma makaryata suna da yawa ko za ka same shi a can za ka same shi a nan amma sunan abun guda nawa ne guda ɗaya to haka wannan shaidanin yake idan ka gane wannan misalin da na yi to kaga kenan alkawari ne wallahi shedan sai ya yi kokarin halakar da kai shi yasa ranar tashin kiyama za a samu shi mumbari a jahannama zai ce wato na muku alkawari Allah ya muku alkawarin ƙarya ni na gaskiya ni na muku alkawarin ƙarya saboda haka ina irin dinata sai su daga hannu su ce ga munan sai ce to ni ba zan amfanar da ku komai ba kuma ba za ku amfane da komai ba ku zo mu yi hakuri da ni da ku dun mu shiga jahannama kai ka tsammaci zai maka wani abin kirki ne saboda haka idan ya maka kiɗa ka yi rawa shi kenan ka shiga uku allah ya kare mu amma idan ka kunyata shi ka ƙi to da ikon allah ka ci nasara a cikin nan sahihu muslim ya kawo mana hadisai kamar guda biyu wanda nake so mu karanta wanda har annabi sallallahu alaihi wasallama shaidan din bai bari ba to idan annabi sallallahu alaihi wasallama shaidan bai bashi ba kai waye da zai bakka to ga hadisi da za mu iya karuwa da shi a cikin sahihu muslim wannan hadisin yake cewa حدثنا إسحاق ابن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن, بن شميل أخبرنا شعبة حدثنا محمد وهو ابن دي وهو ابن زياد قال يتي سمعت أبا هريرة يقول يتي ياج أبو هريرة يناتيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله صلى الله عليه وسلم يناتيوا inna ifritan inna ifritan min aljinni lallai ifritu daga cikin aljanu wato kangararru daga cikin aljanu kenan ja'ala yaftinuka alayya bariha ko ja'ala yaftinuka yaftinuka alayya albariha liyaqta alayya as-salah وإن الله أمكنني منه فدعته فدعته فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد وتوكي تيوا وتشيطاني يا فتنين درنجيا domin ya yanke min sallata ni kuma sai na je na yi tattaki sai na kama shaidanin sai na matse shi in ji manzan Allah a wata ruwayar har ina jin sanyin yawunsa a hannuna saboda shaƙe shi da na yi yake cewa sai na sa shi na ɗaure shi a jikin filin masallaci ya ce hatta tusbihu tanzuruna ilayhi ajma'un har sai da na so da dukkan kuɗin nan kun wayi gari kun gan shi a daure kun mazakartu ƙaula akhi sulaiman sai na tuna maganar annabi sulaiman da yake cewa rabbi zufilli allah ka gafarta mu in ji annabi sulaiman wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ka bani wani mulki na sarrafa aljanu na yin yanda aka ga dama da su amma kar ka ba wani bayana annabi ya ce da ya tuna wannan addu'an faraddallahu khasi'an sai ya bar shedan ya tafi dai amma yana wato ainihin halakance kaga kenan manzon Allah ma kenan ya zo yana kokarin fitinansa a cikin sallah wannan hadisin farko kenan hadisi na biyu yake cewa haddathana ibnu salma al-muradi haddathana abdullahi ibn wahab an muawiyah ibn salih يقول يناتي وحدثنا ربيعة ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء وأنا حديث أبو الدرداء قال يتي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وترانا من زن الله صلى الله عليه وسلم يا تاش زي سلا فسمعناه يقول سيمك دينا تيوا أعوذ بالله منك إنا نيمن تري غريكا ثم قال sai aka ji manzon Allah yana cewa al'anuka bi la'natillah ina tsine maka da tsinuwar Allah salatan sai aka ji ya faɗa haka so uku wa basata yadahu sai aka ga manzon Allah ya shimfiɗa hannunsa ka annahu yatanawalu shay'an kaman zai karɓi wani abu an gane falamma faraga min as-salati lokacin da ya ƙidar da sallah ƙulla sai muka ce mishi ya rasulallah, ya manzon Allah qad sami'na ka taqulu fi salati shay'a mun ji kana faɗin wani abu a cikin sallah lam nasma'aka taquluhu ba mu taba ji kana faɗan ba qabla zalika kuma a baya ba mu taba ji kana faɗan haka ba wa ra'aynaka basatta yadaka mun ga kuma ka shimfiɗa hannunka Ƙala sai manzo Allah ya ce eh inna aduwallahi iblisa lallai abokin gaban Allah iblis ja'a bi shahabin min nari ina cikin sallah ya zo min da bakin wuta Liya ala fi waje yana so ya kuna ni da shi samun a fuskata ana cikin sallah ba sai ga iblis ya ɗauko bakin wuta kamar itace na wuta yana ci sai ya shuna ba manzon Allah zai kona shi subhanallah ina fatan an gane yake cewa fa sai na ce a'udhu billahi minka ina neman tsari gare ka ina neman tsarin Allah da gare ka talata marat sai da na faɗa ka uku thumma qultu sai na ce al'anuka bi la'natillahi tamma ina tsine maka da tsinuwar Allah cikakkiya falam yasta'khir amma ko a jikinsa yaki ya gudu an gane ko annabi ya faɗa haka so uku a fashi ɗaiɗin goge zo yaki ya gudu talata marat so uku ni kuma da yaki ya gudu thumma aradtu akhdahu sai na ce to barin kama shi wallahi laula da'awatu akhina sulaiman ba dan addu'ar abokin mu sulaiman ba dan uwan mu sulaiman la asbaha muthiqan yal'abu bihi wildan ahli madina da wallahi na daure shi da ya wayi gari a daure wallahi da duk sai yaran garin madina sun yi wasa da shi kamar yadda yi wasa da ni a sallah an gane ko wannan yake nuna mana mai shedan bai bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a cikin sallah to yana nuna mana kenan kowa sai ya iya kokari domin sai ka fara sallah za ka samu kana tuna kasuwa sai ka zo ka tabbata kabarin harama Allahu akbar za ka tuna wani abu da ya faru da kai tsakaninka da wata mata tsakaninka da wani tsakaninka da wani duk ba za ka tuna shi ba sai ka shiga sallah shi yasa wani babban malami yake cewa ko abu ne ka rasa ka neme shi ka rasa to ka zo ka kabar ta sallah kana kabar ta sallah shi dan zai ce ai ka ajiye shi a karkashin kulo kaza kai kaza kai kaza Allah subhanahu wa ta'ala ya kare saboda haka shedani ba karamin abokin gaba bane ga bil adama Allah ya kare mu da shi Allah ta'ala ya samu dace a darasin da zamu tsaya akai shine ar-ruku'u yin ruku'i wato ya ake yin ruku'i Ya ce sun makani sallallahu sallama idza faraga min alqira'ati sakata saktatan idan manzan Allah ya idar da karatun sallah ba wai kana idar da karatun sallah oh, a ga ka tafi rukuyi ba a'a ba haka manzan Allah yake yi ba an gane daga cikin siffar sallar manzan Allah idza faraga min alqira'ati idan ya idar da qira'a sakata sai ya shiru saktatan dan wani shiru dan kadan an gane ko shirun ɗan kaɗan sai a ji ya yi shiru jim haka shine sakta ɗan shiru kaɗan yana idar da kira'a sai ya ɗan yi shiru sun marafa a yadaihi sai ya ɗaga hannunsa haka bayan ya yi shirun sai ya haka allahu akbar alal wujuhil mutaqaddima wato irin yadda muka karanta yana ɗaga hannu fi takbiratil eh, eh, iftiftahi a kabbarar buɗe sallah mun karanta cewa manzan Allah yana ɗaga hannu iri uku ko muka ce yana dagawa ɗagawa tare da kabbarar Allahu akbar ya ɗaga hannun tare da kabbarar an gane muka ce yana kuma yin kabarar kafin ya ɗaga Allahu akbar sai ya ɗaga an gane muka karanta kuma yana mai wa zai tuna na uku yana yin kabbarar kafin ya ɗaga hannu an gane ko kamar mun faɗi wannan ko mun faɗa ko na ɗaya allahu akbar tare ke ɗaga su na biyu yana yin kabbarar haramar kafin ya ɗaga hannu na uku yakan ɗaga hannu kafin wato mai kafin kabbarar an gane ko to bayan manzan allah ya gama kira'a sai ya shuru wato sai ya daga hannunsa kamar yadda muka karanta wa kabbara sai ya kabbara an gane wa raka'a sai ya yi rukuyi wato ana nuna mana misali ya gama karatun sura bi ma'ana fa bi ayi hadisin ba'dahu yu'minun kaga karshen sura ko to ya kai ta sai ya shiru ba yana gama misali nan shine a tsaye gashi nan ya tsaya misali ana kallo wa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun Allahu akbar a ba haka manzon Allah yake yi ba an gane ko ba haka manzon Allah yake yi ba misali idan ya ce fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun mai sunan wannan abin da yi. dan shiru ko to wannan shirun da ya fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun Allahu akbar sai tafi na sai tafi mai sai ya tafi rukuyi an gane a yadda abin yake ko shi yasa muke dan gwadawa saboda a gane wato ainihin yadda annabi yake yi waraka sai ya yi rukuyi wa amara bihima almusi'u salatihi manzon Allah ya umarci wannan mutumin musi'u salati salatihi na cewa sunan shi ba eh eh rafi' ibn khallad Allah ubangiji ya kara maka imani kana da aure ko eh to Allah ya baka biyu a take ko baka su? eh <laughs> wahala ya gaba daya eh, to kaga allah ya baka ta gari yawwa rafi ibn khallad shine musiu salati ya haka annabi ya umarce shi ya dinga yin sallah mai manzan allah ya ce mushi ya ce inna halata mu salata ahadikum lallai sallar ɗayanku ba za ta taɓa cika ba hatta yusbihu lodo har sai ya kyautata alwala kama amanahullah kaman yadda Allah ya umarce shi thumma yukabbiru Allah sai ya wato yi kabarbari ga Allah subhanahu wataala wa ya hamadu wa ya ya gode mishi wa yumajjiduhu kuma ya wato ainihin girmama Allah wannan yana nuna maka idan ka yi kabarar harama za ka yi mai du'a'ul istiftahi kenan ko yawwa wanda wasu suke cewa makaruhi ne Allah ya tsare mu wa ya ƙara mata ta min alƙur'an sai mutum ya karanta abin da ya sauwaƙan masa na alƙur'ani an gane ko mimma allamahu cikin abin da Allah ya sanar da kai wa azina lahu fihi ya maka umarni da ka karanta thumma kabiru sai kai kabara wa yarka'u sai kai ruku'i wa ya yadayhi ala rukubatai sai mutum ya sanya hannunsa akan gwiwarsa an gane hatta tatma'inna mafasilahu wa tastarhi alhadith wato hadisin ya yanke shi nan. an gane ko wato manzan Allah yake cewa idan mutum ya buɗe sallarsa sallah ya ce ba ta cika sai ka kyautata alwala an gane kamar yadda Allah ya umarni a yi alwala ko ba Allah ba ne ya umarni idan kuntum ila salati ghusilu wujuhakum ila yan shi'a wanda ba sa alwala to kaga kenan babu sallah ga wanda bai alwala inna lillahi wa inna ilaihi raji'una baka da sallah dan shi'a Allah shirye ka da ni baki ɗaya dan shi'a an gane ko yake cewa manzalla ya ce ba za ka tallaɗe ku ba za ta taɓa cika ba sai ka kyautata alwala kaga alwalan ma sai an kyautata ta kama amara Allah bihi kamar yadda Allah ya umarni thumma yukabbiru Allah sai kai kabara shine takbiratul ihram wa yahmaduhu kuma ka girmama ka yi gode wa Allah wa yumajjiduhu ka girmama Allah shine a cikin wato addu'ar mai du'a wal istiftahi kenan wa ya ƙara'u mata yi tsara, sai ka karanta mata yi tsara min alƙur'an abinda Allah ya hore maka karkace ce sai ka buɗe bakara ko a'a abinda Allah ya hore maka mimma allamahu Allah cikin abinda Allah ya hore maka wa azina lahu Allah ya maka izini ka karanta mai yukabbiru sai ka yi kabara wa rikau sai yi rukuyi ya za ka yi rukuyi manzo Allah ya ce wa yada'u yadayhi ala rukubatai sai mutum ya saka hannunsa a ina a kan guwayensa guyoyinka guda biyu sai ka saka hannunka a gurin ba za ka tashi ba hatta ta tsuma inna mafasila har sai wata tastarhi wato idan ka yi ruku'i din ina fatan an gane ba wai kana ruku'in haka ba misali ga ruku'i allahu akbar an gane ba wai kana haka ba ka gana yi ruku'i allahu akbar sai ka tashi mazala ce idan ka saka hannayenka haka akan gwiwarinka har sai an samu wato gabanka kowanne ya koma inda yake ya sake ya koma inda yake kayi balance an gane ko sai wato ainihin sai ka tashi amma wani bayan ya yi rukuyi allahu akbar ba ya rukuyin ba to insha allahu daga rukuyin zai yi ta zarce zai yi ta zarce zuwa ina sujada bari gwada ku gani mana misali Allahu akbar ya tafi ba to sami Allahu liman hamd yanzu ya tashi ya tashi yana haka Allahu akbar gashi ya yayi rukuyi to shi kenan ya tafi wai yar faki baya wa sai lada Allah ka tsare mu irin wannan ba sallah mutum yake yi ba yana motsa jini ne kawai idan ka ji wannan sallar wallahi ba za ka ganta ranar tashin kiyama ba kamar yadda manzan Allah ya gaya mu musiku salati ya ce irje fa salli fa innaka yashi lam tusalli ko ma ka sake sallah domin baka yi sallah ba ko ma ka sake yin sallah domin baka yi sallah ba shi yasa babu abin da manzan Allah ya karantar da sahabbansa hatta akan mumbari kamar sallah mm. saboda girmanta wanda maza Allah ce idan ta yi kyau dan adam ya yi kyau idan ta yi muni dan adam ya yi muni a ranar tashin kiyama farkon abin da za a fara yi wa mutum hisabi a kan shi kenan jama'a muna umartan 'ya'yanmu da yin sallah muna koya ma matanmu sallah muna koya wa mu sallah muna koya wa yayinmu sallah to kamar yadda ake karantar da karatun fatiha haka yi kamata ka karantar da iyalanka sallah ko ba Allah bane ya faɗa wa amur ahlaka bis salati yuwa iyalanka umarni da sallah wastabir alaiha ku yi haƙuri da yin sallah domin ba ka yi haƙuri ba ba za ka zo ka kira a salatu ba ko za ka zo ka kira kana cikin mayami idan ba ka yi haƙuri ba bacci mai daɗi sai da asubahi ne zai ƙoƙarin kwashe ka to in baka kai zuciya nesa ba sai ka ga sai haka za ka ga saurayi ya fito da butar kofar ɗakin sai yana kokarin zai yi zai yi sallah sai yasa Allah ya ce wasta'inu bis sabri ku dinga neman taimakon Allah da haƙuri kuma ku dinga neman taimakon Allah akan ku yi haƙuri wajen rike sallah Allah ya ce wa inna lallai sallah ɗin lakabiratun wallahi babban abu ce tana da nauyi ba a iya ta amma Allah ce illa alal khashiina amma ga waɗanda Allah ya sa suna jin tsoron Allah za ka ga har Allah Allah suke yi lokacin sallah yayi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace akwai mutane guda uku guda bakwai da Allah subhanahu wata'ala zai sa su a inuwa sa ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa daga cikin su sai manzo Allah ya ce akwai wa rajulun kalbuhu mu'allaqun bil masajid akwai mutumin da zuciyarsa tana da alaka da masallaci bi ma'ana yana Allah Allah ayi sallan azhar ya shiga la'asar yana Allah Allah a kira magariba domin ya zo ya zauna dan ya jira isha'i duk mutumin da ya tsinci kansa a cikin wannan hali to in Allah ya so Allah zai sanya sha inuwa al'ashi ranan da babu wata inuwa sai wannan inuwa ranan an tarwatsa rana an tarwatsa wata wa jumi'a shamsu wal kamar dan adam yana cewa ina ne mafita ina ne zan gudun buya ranan babu wata inuwa manzan Allah ya ce za a saukar da rana mil daya malamai suka ce menene mil daya wasu suka ce mil daya mil da ka sani na tafiya wasu suka ce a'a ba mu yadda ba abin da ake nufi da mil ɗin shine kwatankwacin masayi na kwalli wanda ake sawa ɗan wannan tsinken na kwalli za a sako da ita tsakiyar mutane kwakwalansu kana jin zaɓaɓɓakansu kana ji suna tafarfasa kana ji an shiga cikin damuwa an shiga cikin balayi, babu wani wani abin da zai zo ya tare ka sai allah ya sa mala'iku su ɗauko ka su saka a inuwar al'ashin allah idan me idan kana son sallah idan kana riko da sallah idan kana allah allah yi sallah wani yana cikin aiki za a kira sallah tsaki yake yi wa allah yana cikin aiki za a kira sallah za ka ji ya yi tsaki ya ce kai na koro aiki yanzu anya yanzu lokacin sallah nan yayi na ya nan da suke kiran sallah lokaci bai yi ba ne ana samu ko ba a samu to kana jin haka ka kamu da virus na masifa na bala'i ka kamu da ciwon zuciya ya zama to kana allah allah a kira sallah ka zo masallaci don ka yi sallah sai a saka ido a rashin allah amma idan baka san sallah to allah zai yi watsi da kai shi yasa nake cewa duk mutumin da ba shi da lokacin allah wallahi sai allah ya rasa lokacinsa in aka ce ba ka da lokacin allah ba to wallahi sai Allah ya rasa lokacinka kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa a cikin suratul Ya yace wa man a'rada an zikri duk wanda ya kau da kai da zikiri na sallah tana daga cikin zikirin Allah wanda ya kau da kai daga zikirin Allah inji Allah yace fa inna lahu ma'ishatan dhanka zai rayu rayuwa cikin kunci kaga mutum baya ka duba arne baya sallah za ka ga kullum rayuwarsa a cikin kunci take Allah ya ce idan ba ka da lokacinsa Wani na shuruhu yawmal a'ama, za a tashe shi ranar tashin kiyama yana makaho me zai ce qala rabbi ya ubangiji lima shartali a'ma ya ka tashe ni makaho wa kuntu basira a gidan duniya na kasance ina gani ƙala sai Allah ce ya ce kadhalika aya ayatuna hakan nan ayoyinmu suka zo maka fanasita ha ka manta su ka yi sallah a kan lokaci ba za ka yi ba kana kan aiki ba za ka iya barin aikin gwamnati ka yi sallah ba ina 'yan siyasanmu ina 'yan kasuwanmu wani fa ba zai yi masallaci yi sallah ba a bakin ƙofar shagonsa yake sallah ana a bani man gyada yana ana nawa wannan sai mai siyan ya shi ma da yake jahili ne sai ya daga man gyaɗan yana nawa wannan sai ka mushi haka sai ka yi wani yuton wai bi ma'ana ya zo ta gaba an gane ko idan ya matso ta gaban nawa wannan sai ka mai haka nawa nan nawa nawa sai ka mai haka sau hudu kaga kenan nawa kenan ya zama naira ashirin ya ce naira ashirin sai ka yi haka ya ce ka gaskiya man gyaɗan nan da araha sai ka yi haka ya za a yi ai abin da ya buɗe duk kana sallah ba a bakin ƙofar shagonka sai ka ga da zaran mutum yana da shago a guri sai ya iya kokari ya bude masallaci a gurin duk bala'i sai ya bude masallaci a gurin sai ya bude wato wani musalla da za a dinga sallah a gurin saboda mai shagon shi na gurin ba zai iya takowa ya zo masallaci ba Allah ka tsare mu da irin wannan kasuwanci duk abin da zai hana mu sallah Allah ka raba mu da shi duk abin da zai shigaltar da mu da addinin Allah wanda annabi ya ce farkon abin da za a fara mana hisabi kenan duk abin da zai sa mu rasa wannan Allah ka hana mu abin mu dinga koyar da 'ya'yanmu wani bai san yadda matar shi take sallah ba kai kanka ma baka iya ba faqidu shay la yuti wanda bai san abu waya zai iya bayar da shi baka san taba sanin cewa matar ka zo ki wankan janaba an gani ba ce hawa mai gida hawa mai gida karkare na ta cuta sun da mun kai ma baka iya ba ko kuma ba damuwa kai da addinin ba amma za ka zo ka dinga sifakin in ba a gama abinci da wuri ba ana koyar da sallan nan yanzu yanzu ba karatun sallah aka sa ba yanzu iya mazajen da suke anguwan nan kenan ina tambayan mu ina sauran ba suna ɗaki suna bacci ba wani kuma da sassafe ya tafi gurin aiki fa zai kaga har abada kuma ba zai yi kudin ba ana idar da sallar asuba ne far ya fita ana inna alhamdulillah a wuzu billahi mina shaitanir rajim ana fara neman tsari da shaitan sai ya yi mai sai waje kamar shine shaitan ne. duk suna daki suna kwance suna bacci mutum ba zai iya ba da minti talatin ko zuwa arba'in ba da muke karatun nan ya zau, kuma a sati fa so daya ke yi ba wai kullum ake yi ba wallantana yi gundure ka to inda za ka gane na Allah kenan duk shi ya yasa Abdullahi dan Abbas yake cewa Allahumma ja'alli minal qalilina Allah ka sanya ni daga cikin mutane kaɗan domin galibi a za ka ji Allah yana cewa ƙalilan ma shukurun, ƙalilan ma zakarun, ƙalilan, ƙalilan, Abdullahi dan Abbas ya ce, Allah ka sani daga cikin kaɗan yanzu kaga ɗan kaɗan ne suka taru a masallaci suna neman ya za su yi su gyara addininsu sauran mutane kuma yanzu suna kwanci a ɗaki suna bacci 24 hours kuma zai fito ya zauna akan dakali an jima yana analysis akan mutane in ka ga hammasu ta kawo wuta bala'insu ya tashi to limami ya tsawaita sura shi kuma masifarsa ba ta karewa sai akan limami matsiyacin banza da wuri an gane ko limami yana tsawaita sallah za ka ga ya tare shi haba mala za ku kori mutane a masallacin nan za ku yi kaza za ku yi kaza za ku yi kaza an gane ko amma addininsa ne wannan ba amma misali idan neman kuɗi ne za ka ga shi ne bitim na farko sai ya ce kai ni yanzu yi ma ba shi da albarka ina fita sai in ga yamma ta saboda yana cika aljiwon shi to allah ka tsare mu mu sani cewa idan Allah ya sanya ka a cikin wannan waɗanda suke sauraron karatu to ka tabbatar da cewa Allah ubangiji ya zabe ka ranar tashin kiyama kar ka damu za ka yi farin ciki za ka tashi kana walwala fuskarka tana kyalli saboda me ka rike Allah ka zo ka koyi addini yanzu anan duk mala'iku sun kewaye mu suna wato ainihin mai suna mana tasbihi suna mana salati suna Allah ka gafarta mu waɗannan masu karatu Allah ka musu rahama Allah ka sanya su a gidan aljanna Allah ka kaɗe musu bala'i Allah ka kaɗe musu fitina duk yanzu mala'iku suna mana wannan addu'ar mu ba mu sani ba to dan Allah ko saboda wannan addu'ar ba ba za ka zauna a masallacin ba amma ana assalamu alaikum assalamu alaikum sai kaga mutum ya dauki kayansa sai ya nade ya tafi to wallahi mai hattara duk mutumin da ya rasa lokacin Allah sai Allah ya rasa lokacinsa Allah ya ce ka zalika a ayatuna haka ayoyinmu suka zo maka fanasita haka manta su sai Allah ya ce wa ka yawma yau tunsa haka mu ma yau zamu mu manta da kai cikin bala'i malamai suka ce ba wai Allah zai manta da shi ba ne a'a kamar an san da kai din amma sai a yi burus da kai kamar kai ne kai latti a aji sai malami ya ce tsaya a can ya manta da ya share ka ko to amma share kan da ya ai ba wai yana nuna maka ba ne wajen bai san da kai ba ya kyale ka ne kawai da gangan don ya maka punishment to saboda haka ranan haka Allah zai manta da mutum wato a ina a cikin jihar nama Allah ya kare mu duk mutumin da bai iya sallah ba kar ya sa rai zai samu wani abu a gaban Allah ranar tashin kiyama sallan nan sai ka iya ta yadda annabi ya yi idan ka ce na iyaye da kakanninka duk tun tale-tale za ka tsaya a kai to ba ka yi fa ba rahamar Allah domin in sai ka bi annabi ka shirya wa in tuti'uhu in kuka bi shi kun shirya saboda haka a iya sallah sahabi zai tashi musamman ya je an goro su sahabbai ya ce kun san abin da ya kawo ni sai su ce ba mu sani ba ka rama kallawo ya ce na zo ne in koya muku yadda annabi yake sallah in tafi ba na bukatan ko sisi yanzu kudi ya ka saka a nan gurin ake karantar da sallar nan to amma nima ba da yake gidan shedan ne sai ka je ka biya kudi ka shiga a gurin ma wani ya dura maka ashar amma duk da aka za ka yi haƙuri za ka ga chelsea ba sai menene arsenal wane ne wane ne wane ne wane ne duk zaka gani a gidan sinima amma a masallaci free of charge ba wanda zai karɓi kuɗinka amma ba za ka ga mutane 'yan kaɗan ne suke zama allah ka tsare mu allah ka gafarta mana jama'a iya sallah idan ba iya sallah ba akwai matsala to saboda haka wannan hadisin ya zo da tsayi duk wanda yake so ya ga tsayinsa ɗin ya fa'idantu da shi fiye da yadda na karanta ya koma nan cikin ina sunanu abi dawud idan ka koma cikin sunanu abi dawud in allah ya so za ka ga hadisin bi tamami da tsawonsa an gane ko a nan imam abu dawud ya kawo sa da tsawonsa wanda yake son ƙarin bayani sai ya koma cikin wato sunanu abi dawud a nan irin nawa zai koma shafi na 231 In allahu tare da sharhin aunul ma'abud insha Allah za mu tsaya a nan Allah ubangiji ya ba mu ikon kiyaye sallah Allah ta'ala ya ba mu ikon yin ta yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi in sahabin manzan Allah zai yi sallah manzan Allah ya ce ko ma ka yi sallah domin ba ka yi sallah ba to ina ni ina kai ina mu ba ki daya ya zama tilas mu iya sallah yadda muke zuwa neman tuwo neman abinci idan ba abinci mu shiga uku mu lalace ana ta cewa shinkafa ta yi tsada shinkafa ta yi tsada babu wanda yake cewa wai sallah ta yi tsada sallah ta yi tsada sallah ta yi tsada kowa sai shinkafa sai shinkafa shinkafa tuwo nawa garin tuwo yanzu nawa duk abin da muka iya kenan wani malami yake cewa idan yanzu nema ta samu matsala a unguwa za ga an yi delegatin mutane an saka kwamiti na gyaran wannan wutar ko ba haka ba ne in ba rijiya ne za a duk ta kokari da ma a yi bohol a nan ana fama da wahala amma babu babu wanda bai iya addini ba hankalinsa ya tashi su ce to yanzu ba mu iya addini ba bari mu ɗauki wani malami hankali ya tashi a kafa kwamiti na neman malamin ka taba gani an yi a ce duk anguwan nan ba mu da malamin da zai koya mana sallar gawa bari mu kafa kwamiti in zai kama a kano ne a je a ɗauko shi ya zauna a garin nan ya koyar da mu sallah ta gawa ko kuma sallah ta salawatul khams bari a naɗa kwamiti a jiya a nemo malamin da zai koya zai koyar da sallah an taba yi sai dai in wuta ta lalace su koma ya buga sai a kama kwamiti amma ga sallah nan baka iya ba baka iya azumi ba baka iya wankan janaba ba kana zaune babu wani kwamitin da aka kafa ana zaune kawai kara zube saboda haka wallahi tallahi mu yi wa kanmu hatta mu yi wa kanmu ne duk ƙarshen alewa ina ne ƙasa duk za mu mutu za mu koma ga Allah idan abin da Allah ya turo ka kai kenan neman kuɗi a duniya kar ka koyi addinin ka to kowa ya je ya zauna yi maka shi hisabi yanzu da addini da neman kuɗi wanne Allah ya turo ka kai wanne ne a gaba ka ga neman kuɗi shi wani abu ne da zai taimaka ma addinin to yanzu sai muka ajiye addinin a gefe a site sai muka ɗauki neman kuɗin shine muke fifita shi to za mu gani bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa za ka ga misali magidanci bai fita ba hankalinsa ya tashi amma hankalinsa bai tashi idan bai iya addini ba kunya wai yake ji ya tambaya Allah ka kare za mu mutu za mu koma ga Allah kowa zai ga abin da ya yi idan neman kuɗin ne a gabanka za ka ga mai Allah zai maka idan ya turo ka ne ka nemi kuɗi kar ka nemi addini magidanta nawa suke kuka ba su da sana'a ne ba su da hannun jari ba su da tattalin arziki amma mutum ka taɓa ji yana kuka bai yi sallah ba a zauna a majalisi kai shi ne masu yabu kowa jahilci a unguwarsu amma shi shine zaka je yana ba da fitawa kan addini yana ganin ya iya a majalisin su to Allah ya kare mu Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana bata kuma ya ba mu ikon guje mata اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقوم به بيننا وبين معصيتك من طاعتك ما ما ما تعون بها ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا وجزارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله